idan da hali ma ki goge shi daga cikin kwamfutar. Sai malam. Mutanen nan suna son sa domin yana da farin jini na gaske. Mama, mama ki tashi, mama. Idan ba mu samu nasara ba kai ne. Stop there, don't, don't you. wannan ƙuri'ar taku da za ku siyar ita ce mutuncinku ita ce yancinku. Don girman Allah ka taimake ni. Abu zan taɓa da na sani raguwa da macuci ba. Duk manyan jami'an tsaro suna tare da mu. Kuma mun zauna mun tsara yadda kowane zuwa za a kawo shi. Manchester United a duniya ba wani mutum da ya isa wai ya kalli Manchester United wai ya ce musu wai yara ne su kowai shi. <laughs> To yara ne mana. Idan ba yara ba wani club za a kama a ci hudu. Hudu fa abokina. To fo zero a kansa aka fara? Kar ka manta a gaban muryar Zaragoza ta kama Real Madrid ta zuba musu kwallo shida shida fa. ka duba fa wallahi mutumin na sauran kaɗan ya buge baban abba kai dai ne hankalin nan ne wallahi kuma wallahi yau sai ya gane kuransa to zama za ku sai ya kashe mana tsohon sanan za mu magana kai haskiya ina wannan ba ma ka fito wallahi duk rashin ka mu rike rike je motar mu da ke yana ina ne gashi nan za ma ka fito mu rike rike je motar baga abin da za a yi kawai ku zo kuna gwada iya mu kuna buge mana su kuna ta mu ka ragargaza motar ga ta nan ragargaza motar kafin na ragargaza motar ma sai na ragargaza ka in ya so ai rami abin ne eh na ji na ce ka ragargaza motar karamin mara kunya Lucky boy da Allah to mu tafi rabu da yan wahala ni wari ma ya ishe ni aiki warin duka na za ka yi duke ni mana nace ka doke ni banza dan akuya kamare ni na bare ki no lubuna rabu da shi shiga mota mu tafi lalle yanzu na tabbatar da cewa lalle kai dan akuya ne amma za ka ga yadda zan yi da kai da rama mata mana a wanda ka fa zake da fa gai ka zake da san wani abin takaici a'a wai babanmu ne yanzu ya ce wai za mu tashi daga nan unguwan za mu koma ta sabuwar unguwa to maganan iyaye kin san ba a bijire musu dole ne a yi hakuri in kin koma mu za mu ke kai miki ziyara Oke to sai ma haɗu. Hmm? Safa'u. Ya kike? Sai yanzu kika zo? Wani wallahi umma ce ta zaunar da ni wai sai na ci abinci zan tau. To, ai matsalan ki kenan. Wai da gaske ne an kafa resort? Wallahi da gaske ne. gashi can ma ana ta dudduba ki je ki gani ki aike dan Allah wallahi wayyo Allah congratulations Allah na gode maka ba ni ba biyan kuɗin jarabawa Allah na gode maka Allah na gode maka da gaske ne eh wallahi ma kin ci wallahi ke ba yanzu aka ce in je in duba bara in duba to bari raka ki mu ga Wai me ke nema? Ba ga sunan naki nan ba? A'a. Wannan safara on tiribi ta kisa sunan mu ɗaya da ita bari da in duba nawa. Haka ne fa. Yanzu rakiya a ce duk abin na rubuta ban ci exam din nan ba. Rakiya ki duba irin karatun da nake fa safar ranar dare har cikin dare umma faɗa take min akan karatun da nake sannan kuma yanzu a ce ban ci exam ɗin nan ba. Haba. Ki haƙuri don Allah ki haƙuri ki daina kuka ni ba na son na Dole in yi kuka Rakiya dole in yi kuka. Ki haƙuri daina kuka safara'u. Hi. amma fa abokina kai kwaro ne ba ko kaɗan hidin banza ai ba dan gwamna ba idan dan shugaban kasa ne mun a ran zan fike shi kai ka so wani abu wallahi fa ciki na ɗururuwa kar fa ka jawo fa aje a san kamin ba gare babu dalili <laughs> amma fa ka burge ni fa ina. saboda ka daga hannu ka sabka karamar iska mari kaga satin hannunka a fuskar ta kuwa ai ka burge ni wallahi na hmm. ka duba wannan hannu kamar hannu hannun katako to wannan hannun nashi wallahi ko doki ya mara sai ya ji a jikinsa <laughs> a mutum kai shi sa ku yan madirko matsorata ne ai shi sa duk dan manyu a duniya zai da kikon jiyar kikirji shi namiji ne baya tsoron kowa a duniya shi sa ka ci mun ko zero ai <laughs> kai Allah zai sarki mai manyu ka gwanin dare na hankali ya ƙara dawa ko wannan fago gayu wallahi mu ibita tuwa in dai ba nuna mana muke mu ma mu ne ba ko wallahi ba zai dina ba Allah daina mana hankali ne ma idan da waye ya dai ya kai ne kin ji ko kin ji shiru amma malinta ya za a ce su raki a sani su maryam bello sun ci jarabawa nan bayan ka sanin kanka ne cewa na fi su iya karatu yawan karatu ba shi bane cin jarabawa ita jarabawa qualifying sa'a ce sai ki ga mutum bai yi ba amma sai ki ga an ce ya ci amma malam ta ya za a ce mutum bai rubuta jarabawa ba kuma ya ci kin ga ki tafi gida ki dan huce sannan miki bayani don yanzu duk bayanin da zan miki ba za ki taɓa fahimta ta ba yanzu shi kenan malam ba zan rubuta jarabawa ba haba me zai hana ki rubuta safara'u kina da ƙoƙari me zai hana ki malam ba ni da wanda zai biya mu ba wanda zai biya miki kin ga ki tafi gida ki je ki musu bayani ba za a rasa wanda zai zai rubuce zai biya miki kudin jarabawa ba malam wallahi gidanmu akwai matsala akwai matsala <laughs> fara'u ba fa akan ki aka fara faduwa jarabawa ba wannan kukan da yake na menene ne amfanin kukan nan ki tashi ki je ki wanke idanki ki je ki karbi dakan da umma take ki ga kafarta ta motsa ki tashi yaya amina ni ba faduwar jarabawa ce ke damuna ba wa zai biya min kuɗin jarabawa amina safara'u u tafiya gaddama ma ba naci bane ba kun san halin da baba yake ciki to komai halin da yake ciki idan ya zo ba sai ya biya ba wannan kafa Allah Allah ya saba ita ce ajali na ba umma sannu kake nema ne takalmi na wari daya wai dama naka ne zan dinga yawo ne da kama ɗaya da takalmi kawo ɗaya ba takalmi eh? eh to ni dai lokacin da ka san ka shiga wani mota ta janna min hon a bayana na tashi a guje eh. na ga takalmin ya faɗi ƙasa sai ɗauka ma ba mai kyau bane wani ya bar min shi kana kallon takalmina ya faɗi ka ce baka baka san abin da kake kake abin da ungo ya na ga hamsin no za gari mun yi wani tsada da kai dai no za gari ji abu mai ciniki da kai ba amma ne ka san wallahi tafiyar nan ta fita da hamsin ma kan mai haka da kai kan mai haka da kai kaga wannan in ban da ita ban da kokon ta ban da shi ita ma wannan da kake ganin ta ba wai na abin nan ne da ita ba neman ta ne na samu na kawai kawo amma dai wallahi ba ka kware ni daga yau zan sake ɗaukar mutum ba sai in yi tsada da shi za ka na bige ka ka kare a yau ka gama can Mala. Ya, ko kwandala ba zai kwabo ban da shi, me ga ku? ya aka yi san da zuwa baba amina na'am ina wuni yaushe kika shigo su na zo na zo in duba kafa umma a kafa ka ana ja tana can kafa wallahi ya me gidan naki eh yana lafiya baba jiya ma na je na dubo shi sai dai Allah fito da shi a ta addu'a a ta addu'a ke me zan so mala eh magana ce ta jarraba wai yarinyar nan ah. ka san sun gana mai sun yi jarrabawar eh. to kuma sai Allah ya kaddara bata samu ba to shine yanzu ake bukata shine eh eh shine in kawo kuɗi in biya ita ke ta faɗi a jarrabawa in kawo kuɗi in biya to bari ga miki wani magana kin ganin na matsalar da ke kai da ya ishe ya ishe da kadai bari ga miki haba malam haba malam injin a tsaye suke injin markaɗen ka ai zaka markaɗa ka baya kina magana injin markaɗe ina da janareto ne na wuta ina janareton wuta ne ai yanzu a halin da ake ciki idan baka da generator wuta kace zaka yi wani markaɗe ko wani niƙa kai aikin banza ba wani ba za ka samu kama ke wannan magana ruwan ita ya aka kanta ko din kai ne da ita kwana take tana karatu ta raba dare amma da abin za a wofi a'a baba baba rashin faɗuwar jarabawa fa ba rashin kokari bane ba da yawa daga cikin malamai baba yaran makarantar ɗalibai suke ba su rinka yi musu maki baba baba ka san kawata binta sala ko to binta sala a gabana take yin maki baba kuma duk da kana surutu a kaina kullum ka ce amina mai kan danko amina mai kan danko baba wallahi na fita kokari baba kuma duk ya maki ta wadda tafi kokari to ban da kokon kuɗi ban da shi da zan biya mata Allah ya kawo mana ɗauki umma wai na ɗayan takalman sa ne guda ɗaya ke ya da masifar wannan ishiru kai ijibar sai da safe yasa kuke ball a nan wajen kuna daukan shot? A baba ai ba wai shot muke sosai ba, kawai dai muna dan touching. Wai ba wani filin wasa ne a nan kusa? Yes that ina ga akwai wani a nan baya. Ah gaskiya kar ku je wannan. Dan wajen gaskiya ba tsatsa. Ku ci gaba da wasan da ya nan kafin mu ga yadda za a yi. mutum mutum mutum mugun ici halaya ki dauka ko wallahi malam ira ban mamaki ai ba shi kadai bane duk mutanen na yanzu ba wanda yake daukan wayata Ka ga ni yanzu abin da nake so da kai ka yi hakuri ka kwantar da hankalinka yanzu mu je cike breakfast is ready alamin wai kwana nawa kwana nawa amma mutane subhanallah mu je salamu alaikum salamu alaikum amin wa alaikum salamu ah. baba habu malama khadija kin gan mu da sassafe ko lafiya dai ko eh to inda sun samu ne dai hajiya da an dan samu mana ko yar tabarma ce mu zauna dan magana mai tsawo ce ba babu ko duka haka eh, eh <laughs> wallahi hajja to ai aga ta kama hajja <laughs> to ina zuwa to ba laifi kawo kawo kawo kawo kawo malam Eh to baba Habu lafiya dai ko? Wato lafiya amma ba lau hajiya. To. Gaskiya hajiya yaron nan na wajen ki Lukman. Eh. Ya dace a ɗau mataki a kansa. Kin ga wa'annan mutane da kike gani? Eh. Jiya ya sa 'yan sanda suka zo suka wa 'ya'yansu tsinannen duka a suna can an kulle su a police station. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Albasa ba ta halin ruwa ba. wato haja jiya in kika ga yadda yaran nan ya rugo da gudu da mota cike da wasu irin mata yadda kika san kabilu haja yaran nan shingin kaɗan ya take ne hmm. Allah da ikonsa na ta katsalle na kauce yaran wa'annan mutanen su suka taso za su yi masa magana kawai yasa 'yan sanda suka suka je yanzu haka magana nan da nake suna suna police station to yanzu a wani ofishin 'yan sandan suke ranke daɗe suna ofis ɗin bakin kasuwa. Yanzu abin da nake so da kai. Na'am haja. Baba Habu. Na'am haja. Ka yi haƙuri. Allah ya huci zuciyarka. In sha Allahu a yau ‘ya'yanku za su gare ku. Haja abin da nake so in tabbatar maki da shi shine a yi ƙoƙari yaron nan a tsaida shi akan wannan harkoki da yake yi. Kin ga yaron nan dududu yau kwana casa'in da rantsar da mahaifinsa. amma yake irin wannan sharholiyar in ba ku ɗau wani mataki ba wallahi yaran nan gaba ɗaya sai ya zubar sai ya zubar muku da mutunci gona kun ga muna ganin mahaifinsa da mutunci ke ma muna ganin ki da mutunci amma wallahi in baki ɗau mataki ba wannan yaron duk sai ya zubar muku da da mutunci ba ko ina ya wuce yanzu Allah tututu ake da wannan yaro don haka ku ɗau mataki haja yawwa kuma da fatan wa'annan yara za a sako mana su to yanzu abin da nake so da kai ba babu Allah huci zuciyanku ku yi haƙuri ba laifi hajiya insha Allahu ƴaƴanku za su dawo gare ku a yau insha Allahu to mun gode hajiya Salma na'amawa ke da wani ke ta faman waya wani da mutum ya ne wake rayyake mana ta kira ni sai kuka take ta yi wallahi mama ta ku da mata daina saboda ta san ba fashi abin da suka yi nan ya ba za su fasa ba wallahi ta ban tausayi mm. san da kokari rama my excellency yan saboda Allah ba za ka cire wannan damuwar daga cikin ranka ba ai abin ne akwai takaici wai a ce yau kwana casa'in kacal rabonmu da gidan gwamnati wai a ce a yanzu har mutane sun watsar da mu sun kyale mu sun bar mu to ai kai ma manta ɗabi'an ɗan adam kai ai su dama mutane haka suke dama a lokacin da kake da shi lokacin suke son a lokacin da kake bukatar su a lokacin suke gudu dama baka sanin mai sanka sai masifa ta same ka wai a ce yau ni bawa mai kada in ɗauki waya in bugawa mutanen da suke kusa da mu har suke ɗauka ah, adali stay back dan Allah in ka tafi ba za mu iya ci breakfast din nan ba dan Allah ka zauna am I right to ka ji abin da yaran ka suka ci to shikenan zan dawo amma ko ku ci abincin don gaskiya ni a halin yanzu ciki na cushe yake ni ma kuma a ƙoshe na kitan da ba za ka iya ci ba aha ku za ku raka ni za mu je gaisuwar eh, malam gambo yau aka yi uku ban samu damar zuwa jana'iza ba Goban allah kai mu ma za mu je da ni da salma ya yi kyau Lukman. ajiya kin fito ne wallahi yana ciki ne suna ɗan gana da baƙi amma bari in kira miki. Ni za ka ce bari ka kira min shi? Get out! Fita ka bani guri. Fita daga nan gidan. Ina laitan nan yake? wannan wace iriyar mace za ta shiga mana ko sallama babu to uwarsa ce mahaifiya ashe kuma malam sa'i yayi wallahi shafi'u malam lokaci yayi fa Allah ya ji amin Allah ya masa rahama Allah ya sa mu ashe kuma labari ya same ku tun ranar da aka yi rasuwan nan na ke ta kokarin samu lambar wayar ka a rasa da yake nima yanzu dai shawarwari nake ta yi na baro ƙauyen in dawo nan birni hmm. ko na samu wata yasa sana'a taɓa eh komai lalace wannan hmm. ba a rasa abin da za a yi gaskiya ne don haka hmm. a ka ga babban mutum nan wa kenan a tsohon gwamna mana bawa mai kada au warai ko baka san shi ba dama Salamu alaikum. Barkan ku dai. Yawa, sannun ku dai.

Allah ya ji Allah ya ba da lada Allah sarki Allah ya ba da lada wallahi na so in zo a yi jana'iza da ni Allah sarki to amma saboda sha'anin yau wallahi sai yanzu na samu damar zuwa ai hakan ma kai kokari sai dai mu ce Allah ya ba da lada Allah ya saka da alkhairi Allah bar zumunci amin mm. amin mun gode mun gode Allah ya ba da lada amin sannu ku sannu ranka to me addu'a amin amin amin

munafiki kai su sai faru me faru me me me faru kai su sai shabiu shabiu me ne haka shabiu kai ka kashe mun baba kai hakuri mana shabiu amma yin marke kare zalunci kai hakuri mana shabiu ka ga ma shabiu shabiu ku rike mun da Allah ku rike mun shi ne ku rike mun shi bari ta masa rakiya ku bar shi kawai ku rike mun shi ba burkin daga ni bari ta raka shi ni ba shi sai daga ba shi hankali zalimi wato ci kawai wallahi na da madoki sai na muke sha da kowa ya huta ya amfani ruwa ne a sa da kira waya sau ɗaya sau biyu sau uku ka ji ba a ɗauka ba kai ka san ana wani abu ne wanka nake fa lokacin da kake ta kira nan wai maganan kaya ban ce kar ka sake damun kanka kan maganan kayan nan ba ba dai sun kama kayan ba su no don worry ni alhaji samu da baba zan nuna musu muni da gwamnati kuma ba abin da za su iya yi dole su samu kayana good haka za a tsaya Hmm. Yanzu Shamsiya wannan kayan ki ɗauko min zan sa? To wani ka ce? Yaushe za ki fita daga ƙarni na ashirin zuwa ƙarni na ashirin da ɗaya ne. Kai ka san wani ƙarni? Kai har abu ba a taɓa birge ka? Yanzu wannan kayan su ne zan je daga gwamna? Baki san kayan da ake ganin sarki da wanda ake ganin gwamna da wanda ake zaman makoki daban suke ba wake wani irin kan kwakwa kike da shi ne kaka kara ce min mai kan kwakwa ni wallahi eh an gaya miki me zaki idan na ce miki me zaki ni ma ban da kaddara me zan da ke ana yin ƙananan yara masu jini a jika sabon sim sabon waya an ajiye min wannan kawai kaddara hello juma eh ina nan tafi amin iso da his excellency zan zo yes okay kaya kuma na san inda suke zan ɗauka na sa gwamna ne can zan je kan do nothing kai dama ka san babu mai a cikin motar shine zaka ja mu ka fito haka tuba nake ranka dai na yi tsammanin tafiyar ba za ta yi nisa bane shi yasa ban gaya ma ba to shiga gidan man to ranka ga wannan sai ka sha ma to ranka da Allah ka cika tankin yasa bismillah assalamu alaikum yawa barka ne ya kasuwa ce da na wuce ka hanya kai mana eh ni ma gidan man shi wai san nan za ka yi mana full tank eh Allah Allah kiyaye Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya Allah ya Allah ya kiyaye Allah sa kara da kai. Wannan ba Allah ya Wane ne ba? Tsohon gwamna muna. Ah, shine fa. ƙarya ne ba ma yi ne ba ma yi ba ma yi ba ma yi ƙarya ne kai zo zo zo tafi ja motar ja motar ja motar maza maza maza sauri sauri ba ma yi ba ma yi likita in ce dai babu wata damuwa ko eh matsalan ba sosai bane kaga ni fa bana son zancen nan naku na likitoci a gudun dani gara inda damuwa ka gaya min kawai in sani kar ka gaya min abin da zai mun daɗi eh to jiniki ya dan hawan ba sosai ba sannan kuma magana shigan nan da yanzu akwai ta ina litsin da na rubuta na abubuwan da ya dace yake ci yana wajen uwata a to uwata mana zan ce tun da ka rubuta wannan list ɗin ka ba yarinyar nan gaba ɗaya ta samu karantsana ta hana ni yin komai in zan ci abinci ba za a ban mai ɗan nauyi ba ba za a ban abinci mai daɗi ba ni kenan sai dai cin ganye to na san iya wannan tunanin da damuwar wallahi shi kaɗai zai sa jini na ya hau to haji ai kula da lafiyar ki ne sannan kuma batun motsa jikin nan ya dace a dawo da shi cikin satin nan za a kawo kayan motsa jikin za a ci gaba Doctor, have confidence in me insha Allah zan samu ta ido ani dama gidan nan ba tun yau ba na san dama mutum ɗaya ne ke kauna ta tsakani da Allah kuma rayya ce dan da tana gidan nan duk wannan cin kashin da wulakancin da ba za a yi min shi ba <laughs> eh mana mama tun da rayya ce da rayya tana nan da ta kashe ki tun da rayya ko me kike so tana baki kina cusawa me faru ne daga mahaifinku ya wuce da bacin rai kin ga muna hanyar dawowa mun tsaya za mu sha mai a gidan mai a yi mana iyo kisa shekaransa ya ɓace kenan na kyale ka amma ka fara kashe ni tukunna kafin ka kashe kanka me ne kake sanyi haka fulani wallahi ba zan yi zaman mulakanci ba yaga dawa sun sa na kowa ya sa na ba zan yi zama cikin mulakanci ba za ka iya dukkan abubuwan da ka faɗa ba wanda ba za ka iya ba haka kika ce haka kika ce haka na ce wulakancin duniya za ka iya jure shi cin mutuncin duniya za ka iya jure shi haka zalika zaman gidan yaron duniya duka za ka jure su abu biyu ne na san ba za ka iya jurewa ba ba za ka jure jin kunyan lahira ba ba na maka fata haka zalika ba zan so in ganka a wuta ba ka fi san hukuncin mutumin da ya kashe kansa a addinance ka sani me yasa kake so ka jefa kanka cikin wannan halin ka wancan lokacin ka nemi ka halaka kanka idan ba don Allah ya sa ADC ya shigo da wuri ya buge hannunka ka harbi bango ba da ba mu san me za mu yi ba na san kana cikin damuwa na san kana cikin ɓacin rai amma ina son ka sani har yanzu lokaci bai kure mana ba har yanzu za mu iya cin zaɓen nan kuma ina ganin shawara ɗaya ne kawai ya rage mana yanzu ka nemi matawalli ka sanar da shi ya san abin da ake ciki don na san shi kaɗai ne zai kawo ƙarshen wannan cakwakiyar. wato mutane akwai gajin haƙuri Allah ya ki sauwaƙe. ina jin ka chief detail wato ranka daɗe tafiyan nan namu karfe hudu ne sai dai kuma akwai wata 'yar matsala a hanyar da zamu bi mecece kuma matsala wato ɗazu muka samu rahoton cewa wasu samari sun yi matsohon gwamna ba mai kada ihu a gidan mai su kyauta su kyauta haka ne sannan kuma yankin da suka yi ihun akwai jama'a shi tsohon gwamna a wurin to ne muka samu rahoton cewa wasu daga cikin samari 'yan gani kashe nan bawa mai gada za su yi kokarin rama ihun da aka yi masa to mu chief detail me ya haɗa mu da ihun mutane dududu kwanan mu face sayin akan wannan mulki ai ita barazana ko mi zaman ta karama ba a wasa da ita ina mai ba da shawarar cewa idan za mu tafi to a canza hanya sannan ko da mun je wajen buɗe asibitin nan to ba maganar daga ma jama'a hannu sai mun yi abin da muka mun kare idan za a tafi sai a daga masa hannu a mota shikenan ba ba ba matsala chief detective thank you your excellency Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. <clears throat> ranka shi dai mutumin fa ya zo yana waje eh shi sa na kira ka domin na samu labarin yana nan amma gaskiya ne a bisa dukkan alamu za mu sha gwagwagwa da mutane a wannan tafiyar tamu gaskiya ne Mr. Marcus, Allah shigo da eh, Saminu. Allah ya taimake ka. Your Excellency. Allah ya kare ka daga sharrin dukkan wani mai sharri. Amin. 4 plus 4 takwas da izinin Allah. Allah ya sa akwai alheri zauna. ya nake. Akwai wata matsala ne Samina? Um, Na ce akwai wata matsala ne. Ha, feel free ai wannan dan gida ne ba wani abu. mai girma gwamna ina buƙatar sirri ka san mu 'yan siyasa ne to ai in ka zo ofishin jama'a ko ofishin talaka ai babu wani ɓoye-ɓoye ai duk komai abu da muke yin sana mai girma gwamna na zo da ƙorafi ne wasu ne suke nema su tona mana asiri a gwamnatin da muke tunani kamar ta muke gaskiya ne gwamnatin ku ce gwamnatin masu gaskiya kwanakin baya akwai kaya da na shigo da su daga waje to customs suka kama to shine na dai kula dai ana so a tona min asiri ne to ni a tunanina idan aka tona min asiri ai kamar an tona muku asiri ne ranka ne wanne irin kaya ne ranka da gaskiya ina buƙatar sirri option nan fa na talakawa ne ko fa abu da take don haka menene na wani abu ka faɗe shi ko ma me mana gaskiya ina buƙatar sirri hmm, ah, Marcos. Okay. haka ba dama alai saminu gaskiyar magana na samu labarin da abin da ya faru kuma ba za mu iya sa kama a cikin abin da yake duk na rashin gaskiya ba ni yanzu ina da uzuri na da wani abu da zan yi don haka idan dai wannan ce ita ce maganar to na ga sai dai mun sake haɗuwa Allah ya ba mu sa'a sai an jima. a barka lafiya ɗan rage min shayin nan. A'a ke daɗe yanzu nake maganar ki a raina ai ce yau mutuniyar bata zo shan shayi ba. Wallahi tun azu muna mitin da gwamna ne. Ai muna tare lokacin da aka kira ki akan batun shayinsa. Na ɗauka ai kamshin shayi ne ya jawo hankalinki kika jiyo ai. Ha ba dai sai ka ce wata mai hancin mage. Mm, to shi ke na gashi na a flaski zuba bari na yi sauri na kai wa gwamna saboda za su sake shiga mitin. Sai kin fito. Yawwa. malama na ce miki ki yi haƙuri ina ofis ina tare da mutane me yasa yake min haka ne ba na so da Allah da annabi ba sai a jira ni ba tunda na ce ina nan zuwa ranka shi dai magus Allah samu min wasu kayan na zuba shayi a jikina Thank you. za ki zo mini lokacin aiki ba zan iya jira ba ne ba to ina jin ki kin san dai ba da lokaci ko ani ma ba lokacin ne da ni ba in ba dan dalilin ɗanka ba babu abin da zai kani gidan gwamnati ɗanka na kawo maka saboda ya fi ƙarfi ni yanzu lukman yanzu ya fi ƙarfi na don haka na kawo shi domin in danka shi a hannunka to amma ke tun yaushe nake binki ki bani wannan yaron baki kawo shi ba malama Khadija sai yanzu amma kai kanka ka san dalilin da yasa na, na, hana ka wannan yaron tun bayan rabuwata da kai um, yanzu dai magana ta wuce kin dawo da shi shi kenan allah ya kyauta amin au na manta ban yi maka murna ba tun lokacin da aka rantsar da kai allah ya taya riƙo wai kai me yake damunka kuma me matsalarka tsakaninka da mahaifiyarka kin ga duk wannan kama kaman ba zai yiwu ba ina tunanin fa arthritis ne menene kuma traffic kuma ciwon kafa ne kin san akwai cartilage menene kuma kantaliya kin ga yarinya sai jafa'i ke nemo mun kala kala kuma ba kandale ba cartilage wani kashi ne a jikin dabba wanda idan mutum yana ci zaki je yana wani garas garas me ma sunan shi da Hausa <laughs> ke gurin za zaki ci yawa umma shi shine wanda yake gogewa wanda yake goga dan uwansa kashi kiji kafan mutum yana ciwo ke ku safara'u ina kika san wannan abu mu malamin biology mu ne koya mana Allah sarki Allah dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika miki morinki Allah ina fa mahaifinki da ba da kudin Amin, Uma ai ko don ciwon nan naki zan karanci likita. Sarki safara, cika miki burinki. kin gan da kafar ke ke mai kamar waina. Ke? Kin ci gidanku? Kafar ta ce take mai kamar waina? ke da Allah in zaki min kimi idan ba zaki min ba a bar wannan lallan haka haba tun da suke tafa man ja min hannu zaki min gyaran targade ni ai wallahi tun da na fara sai na karasa haka yake so a kai ki gidan mijin butu butu sai ka ce wacce za ta yi tashe lallan ake rayya rayya amarya kenan kai lalle fa yayi kyau masha Allah kai ga kakabatta na rayya ko da yake ko da kakabatta na aini sai in wakilce ta ya na gan ku kun zauna kun zugun zugu ba nishadi ba komai kaman gidan mutuwa gida na biki ha'a ba hira ba wasa ba dariya hakan nan kai rayya a'a masha Allah bismillahir rahmanir rahim ku rabu da yan renin wayo tana fa so tana so <laughs> gobe haka dai an daura ta zama amarya da Allah sake ni in kiwaya. Waya ga amarya da kewaya. Amarya da kewayawa. <laughs> Aye! <laughs> Ango, ango. Ah, Tsomodo. Iliya. Barka da shigowa. Tsomodo. Yanzu ake tafi? Ka ƙara so kenan. Ana ta fama? Ana ta fama. Ai, ba ku labari goban Allah ya kai mu. Akwai casu. Ayin Allah da gobe za a gyagije insha Allah. Eh. A gaskiya Iliya, ka yi dace amarya. Amarya ta ka 'yar birni. 'Yar birnin ma wacce ta taba zama a gidan gwamnati. Kai Iliya. duk garin nan ba wanda ya dace matar da kai aiki ala rabo malam to kai in ban da rabo ya za a yi gari a auri giwa <laughs> ba ni wannan Allah dai ya kai mu goban nan lafiya amin amin eh, Allah ya kai mu lafiya amin amin ba bata fito daga ban daki ba har yanzu? Wallahi kin ga har yanzu bata fito ba. kashi ah, mai shagin kashin tsiya tun da ta da daga birni tun da ta dawo daga ba ta da sana'a sai na kashi kai wannan mijina ta ya shiga uku da kashin tsiya mana kashi kamar fara to ya za a yi sai a yi mata uzuri yanzu haka dan kwaɗayin da ta ci na binni ne bata kama ka sayarwa <laughs> haba inda sai ka ce mai kashin hanjin cikin ta eh bara in je waya. rayya rayya rayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku rayya rayya direba. Ya aka yi. Birnin kai ne? Kwarai kuwa. To alhamdulillah akwai waje? A sai dai ka zagaya daga baya ka samu guri sai ka lafi. Na gode, na gode.